kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin shiri na da rashin ta yi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau Shirin zai kawo muku misalin yadda jihar Sokoto ta ƙirƙiro da shirin yaƙi da talauci da inganta tattalin arziki. Baƙonmu na yau zai mana bayani akan abubuwan da suka yi a gwamnatance saboda taimakawa matasa da mata domin su dogara da kansu. Masu iya magana sun ce waƙa baki mai ta tafi daɗin ji. alhaji ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu sunana faruk Malam yabo mm-hmm. tsohon kwamishinan kuɗi na jihar sokoto daga shekarar 2007 zuwa 2012 haka kuma na yi kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar sokoto mm-hmm. daga shekarar 2012 zuwa mayun nan a shekara 2015 to to madalla tana shirin koma gwamnatin koya to wannan kuma sai da Allah yi amma dai duk wanda aka kira wa al'umma aiki yana jin bai kamata ya ce a'a ba ka yi kwamishinan kuɗi a jihar sokoto sai gashi kuma an karama ka a atlanta ta jihar georgia da washington dc gundumar columbia shin ya aka yi aka ka samu wannan karamawar eh, to gaskiya zan ta'allaka wannan karamawar da irin gwamnati da na yi ma aiki da kuma al'ummar da muka wa aiki lokacin da Allah ya ba Dr. Aliyu wa mako wanda yake sanata ne yanzu tsohon gwamnan jihar Sokoto mm-hmm. wanda mutane suka fito suka zaɓa a shekara ta 2007 har ya tsaya wannan matsayin har kusan wannan shekara a ƙarshen mayu a lokacin da aka bani wannan mukami na kwamishinan da ke kula da ma'aikatar kuɗi mai girma gwamna yawa mutane alkawula na cewa na daidai za a taimaka ma matasa domin su tsaya a kansu ah, na biyu kuma za a taimaka ma mutanen da ke karkara su ma su bunƙasa nasu kasuwanci ta kuma fannin da suka sani amma tare da inganta wannan fannin kasuwanci wanda suka sani musamman harkar noma kiwon kaji shanu kiwon shanu da dabbobi dai da mm-hmm. sauran ire-iren waɗannan abubuwan To kawo yanzu za ka mana za ka ɗan gama masu sauraron mu irin abubuwan da kuka yi ka lissafa su amma eh, kamar ko za ka bada misali an yi kaza a wuri kaza an yi kaza a wuri kaza don mutane su fahimta. To eh, abin da zan fara da shi zan koma inda ka tsaya. Yawa. Na dalilin da ya samu ka samu wannan karamawa. To eh, lokacin da na zama kwamishinan da ke kula da kananan hukumomi mai girma gwamnan jihar sokoto na wannan lokacin aliyu magatakar mako ya ba da damar a gina santoci guda uku ko wani yanki a centurial zone na jihar sokoto mm-hmm. akwai ɗaya a kware akwai ɗaya a rimawa akwai ɗaya a mil goma lokacin da mai girma gwamna ya umarce mu da mu nemi mutane waɗanda muka san suna da hazaƙa kuma suna buƙatar taimako a koya musu yadda za su yi noma yadda za su yi kiwon kaji da sauransu wannan kuma ya yi tasiri daga baya kuma hukumar mdg ta ƙasa ta bani jagorancin kula da ba da tallafi a jihar sokoto wanda yake na yi amfani da wannan dama tare da wannan haɗin gwiwar da muka yi da hukumar mdg aka koya ma kusan mutum dubu biyar da ɗari biyu mutane nawa dubu biyar da ɗari biyu harkar kiwon kaji mata da maza samari da kuma yara waɗanda yake sun kai wasu shekaru amma kuma mahaifansu maza sun rasu so wannan shiri ba ƙaramin tasiri ya yi kuma dalilin wannan shirin ne wanda yake a lokacin da muke gudanar da wannan shiri mun gayyaci wasu sanatoci daga jihar georgia ta nan america ta zo sakkwato suka gaya da muke gudanar da wannan shiri kuma hukumar mbg ta ƙasa ta bani shaidar yabo a wannan lokacin akan mun kirkiro abu wanda baya da wahala amma kuma yana da muhimmanci saboda nasarar wannan shirin shine duk wanda aka kira eh. za a koya masa yadda zai yi kiwon kaji na zamani kuma suna ɗaukar kwana biyu ne saboda muna tunanin cewa a arewa kusan kwana biyu kacal kwana biyu saboda arewa kusan kowa ya san yadda ake kiwon kaji a musamman na gargajiya amma waɗannan kaji ne na zamani kuma duk wanda ya shiga cikin waɗanda suka amfana da wannan shirin an ba su kaza goma sha biyar da keji da abincin kajin kaza nawa guda goma sha biyar to yan tsaki kenan bayan tsaki ba waɗanda bayan sati biyu za su fara yin kwai to to to saboda muna tunanin idan yan tsaki ne zai ɗauki lokaci wasu ma ba za su samu natsuwar har su kai ga lokacin da za su fara cin amfanin wannan shirin ba to ah, kuma duk wanda ya riƙe wannan kasuwancin lokacin mun ci gaba da bashi ko bata naira dubu biyar kowane wata ko kowane kwata kowane wata har kusan wata goma sha biyu na menene wannan naira dubu biyar din wannan na na tallafi ne saboda dalilin wannan shirin shine eh. na ɗaya dai tallafawa marasa ƙarfi na biyu koya wa mutane kasuwanci wanda ya daidai da abin da suka saba da shi amma wannan lokacin za a ba su Eh, ko iri ko kuma kaji na zamani to eh, sannan na uku kuma waɗanda ba su da halin sa 'ya'yansu makaranta su yi amfani da wannan kasuwancin tare da tallafin domin su tabbatar da cewa yaransu sun je makaranta yana cikin sharuɗan mu masu ƙarfi waɗanda muka shimfiɗa. Eh, eh wato waɗanda suna da ƴaƴa ba ba su sa ba su sa makaranta ba. Ba su sa a makaranta. Sai kuna ba su wannan tallafin don sa yara makaranta. Don sa yara a makaranta. Amma su ci gaba da sana'ar su. su ci gaba da sana'ar su kuma su yi amfani da wannan domin su taimaka ma waɗannan yara. So abu na hudu kuma shine in su ma an yi rashin sa'a suna cikin talauci ko da wannan bai karkare musu talauci gaba ɗaya ba. saboda wannan ilimin da za su ba 'ya'yansu zai zama sanadiyar cewa talauci ya ƙare a wannan ko wannan zuri'a tasu to wannan su ne dalilan wannan so kuma abinda muka yi waɗannan kajin kusan an samu kashi 95 na nasara kashi 95 kashi 95 na na nasara na nasara saboda abinda muke yi duk wata akwai kwamiti wanda ke zagayawa domin ya ba da wannan tallafin na dubu biyar so duk wanda aka sama ya sayar da kajin nan ko kuma ya yanka su ya yi amfani da su so ba hmm. zai amfana da wannan dubu biyar din ba kuma daga nan za a yanke ba za a sake ba shi taimako ba ba ta ba hmm. to saboda wannan gargaɗin sannan haka kuma wani abu wanda ya kamata ya gaya ma cewa lokacin da za a zaɓi mutanen da suka cancanta su amfana da wannan shirin mun kafa kwamiti kuma na rantsar da su kowace mazaɓa ko kowane yanki akwai mun zaɓi mutum biyar na ɗaiɗai akwai shi wanda ke rike da garin ko hakimi ko basarakin hmm. wannan garin akwai limami akwai hidimasta akwai kansila zaɓaɓɓen kansila na wannan mazaɓar eh. in ma mazaɓa guda akwai garuruwa biyu ko uku shi wannan kansilan shi zai wakilci waɗannan garuruwan haka kuma akwai dattijo wanda aka san cewa yana taimaka ma mutane a wannan garin to su muka sa kuma muka ba su rantsuwa cewa su je su nemo mutane waɗanda ke buƙatar wannan taimakon da wannan tallafin hmm. kuma shi ma yana tabbatar ma da cewa da Allah an samu nasara kusan kashi jama'a a nan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa mu ci gaba idan Ubangiji Allah ya yarda. A madadin bakon namu Alhaji Faruk Malami Yabo da Chobahiro Dodone wanda ya shirya mana sauti, Nisa Garba da sauran abokan aiki ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai